shin a irin wannan zamanin ne zamanin da za mu kashe kuɗi a riga ko a takalmi ko a hansar ko a agogo ba irin wannan zamanin ba ne zamanin da musulunci yana cikin ƙasƙanci da wulaƙanci zamanin da muna fuskantar barazanar mu kwanta mu mutu 'ya'yanmu su yi ridda saboda ba mu musu tattalin komai ba batattu kafirai kuma sun yi tattalin komai ku tuna nan muke magana nan jiya a wurin taro a daidai lokacin da musulmi ba sa gina makarantun boko da sunan musulunci kafirai suna gina makarantun boko da sunan kafirci to sannan kuma musulmi suna gina makarantun boko da sunan kafirci ina son ina son kowa ya suranta a kwakwalo shi abin da yake damuna mu ba ma gina makarantar boko da sunan musulunci kafirai na gina makarantun boko da sunan kafirci kun ga tanan an ci mu ko to sai kuma musulmi su gina makarantun boko da sunan kafirci da wanne aka babu da musulmin ko da kafiran <coughs> sannan kar ku manta nan gaba duk wata makarantar islamiyya sai an rufe ta nan gaba duk wata makarantar hadda sai an rufe ta ba baki nake mana ba mustaqbal nake gaya mana kenan nan gaba makarantun boko ne kadai za su zama existent su kadai za su wanzu sai aka waye gari musulmi ba ku da makarantun boko da sunan addininku kai barin gaya muku duk makarantun kiristoci da aka kwace ko za a mayan musu da abebansu ba alkawari nake muku ba ai haƙuri tukuna ba alkawari nake muku ba amma ku ba da lokaci daga sanda aka gama zaɓe 2015 duk makarantun missionaries da aka karbe kamar st teresa kamar mayanka kamar methodist wadda mu hausa ake ce mata methodist waɗannan makarantun da makarantansu a sabon garin zaria akwai su a kaduna akwai su a akwa ibom akwai su a cross rivers akwai su a lagos akwai a ko'ina da aka kakkarbe na kiristoci za a dawo duk za a mayar musu amma a lokacin da aka karbe fa gwamnatin najeriya ta sai makarantun ne a hannunsu kuma ta saya ne da farashinsu sai yadda suka ga dama suka fada sai yadda suka ga dama suka fada haka aka siya amma yanzu an tashi mai musu za a mayar musu da su ne kyauta shine misalin da wannan yake cewa ga makarantar mayanka dama a cikin coci take da ta nan yanzu an fara mayan musu wannan mararai ne ba a yi komi ba ma za a waye gari nan gaba duk wata makarantar islamiyya za a ce makarantar 'yan ta'adda ce sai a ce ai ga gwamnati ta gina makarantun allo na addinin musulunci don haka ya isa kenan ashe yanzu musulmi in suna da basira ba makarantar islamiyya za su gina ba makarantar boko za su gina amma sai su ce with the islamic background sai su ce amma ta musulunci ce domin kiristoci nan gaba abin da za a zo kenan makaranta haka za sai a ce amma ta christianity ce an yadda kuma ku yi sai ku ba ku yi ba ok ku kuma da kuka tashi sai kuka ɗibo suturu da al'adu da waƙoƙi da komi na kiristoci sai kuka kawo kuka zuba wai dan a ce ku masu sassaucin ra'ayi ne za a faɗi to kun ga duk wannan magana da ne mukaddima ce me nake nufi da ita ita ce magana ta da na faɗi a ɗazu muna fuskantar barazanar mu kwanta mu mutu 'ya'yan musu yi ridda saboda nan gaba ba makarantar islamiyya nan gaba babu makaranta ta hadda to zai zama nan gaba babu makaranta boko ta addini kenan na musulunci zai zama da only makarantun boko su ne ko dai makarantun boko na kiristoci gwamnatin najeriya ta yadda da wannan da haka duk musulmi yanzu in yi makaranta in ya sa irin yadda na sa nan gwamnati ta gani ba ta da matsala da shi makaranta ta kaza ta boko amma with the islamic background ba ka da matsala ba wanda ya isa ya ce maka wani abu with the islamic background amma in ka sake wannan eh, eh, makarantar na aisha da ta hafizul qur'an wallahi za ka zo ka rufe ta kai da kanka ko kuma ka gudu dan za a zo a kewaye ta a zo ce wannan makarantar ta 'yan ta'adda ce so in baka da fasaha za ka zama wawa to in kuka fahimci wannan maganar kenan za a wayi gari ran da 'ya'yan musulmi a arewacin najeriya waɗanda makarantun za su rinka zuwa ko dai makarantun kiristoci na boko ko makarantun musulmi na boko waɗanda aka ɗabi'antar da su ɗabi'ar kiristoci to shi kenan menene mustaqabal na imanin waɗannan 'ya'yan kenan ga nan ana kawo mana su daga makarantun ma a yanzu za ka ga babu ruhin addini tattare da su ko kaɗan ko kaɗan ba ruhin addini tattare da su yaro ne an kawo shi bai san addinin musulunci ba ka tsaya a gaban shi kana turanci ya yadda ka iya turanci amma har yanzu yana kallon ka ba gidaje saboda mai saboda kana da gemu saboda inda ya nursery da primary babu mai gemu a makarantar in an nuna mai gemu a hoto ma dariya ake mishi to abin da nake so in ce ina fa muku maganganu ne ina haɗa su da junansu ina son ku tsaya ku yi nazari suwaye za su gina mana makarantu irin waɗannan waɗannan malaman da suka tsufa waɗannan ku rabu da su ba abin da ke cikin tunaninsu yanzu sai kowa yana so ya tara kuɗi ya mutu bawa 'ya'yan shi da matan shi su raba ba wanda yake tunanin musulunci su wane ne muke sa rai su ne irin ku matasa to ko kuma sai aka ɓata tunaninku sai ka je wurin wa'azi sai ka ga yaro dan shekara 25 ya sa babban riga ta dattawa a sakwato yan shekara 70 sai ka je sakwata ma za ka ga irin wannan ya tafi yana haka yana karewa wai shi ma lafiya karama kala Allah ka wannan kayan banza kana yawo da buya bola kawai sun mai da kai dan iska dan oda mahaukaci sai ka ga matashi wai ya sa riga a wurin wa'azi yana yawo kuma sai ka nan za a ɗauke shi hoto sunan ma a ɗauke shi hoto saboda ya wallahi ko abin da suke kenan ka taba ganin wanda ya sa tsohuwar riga yana da sha'awar hoto babu ka sa tsohuwar riga ka kan ba fata kake a marmaza ma kada kamara ta ɗauke ka ba